صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه للتاف من أكشين للتاف صحيح جامع بيان العلم وفضله نعبد الإمام ابن عبد البر النمري رحمه الله تقيتا وادكما غير يور بالضمة لمي الزحيري حفظه الله وشفاه والنبي زو مجلس من أربعين هدو kuma har yanzu muna cikin dogon wanda yake bayani akan yadda makamata suka kyamaci rubuta ilimi saboda dalilai da aka sha ambatawa su ne suka sa su ba son a yi rubutu akari na 167 wa anil qasimi daga al-imam al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr jikan sagiduna abubakar radiyallahu anhu sai daga cin al-fuqaha as-sab'atu lil madina al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr أنه كان لا يكتب الحديث الإمام القاسم لكننا نائشيته القاسم با القاسم بن محمد بن أبي بكر لن لكننا نائشين إتتري نيش الماجر انتني وياك تنشي لا يكتب الحديث شيء ما با يربو تحديثي با يربو تحديثي سيدي حدثي wa kana sa'id ibn abd al babban malami sa'id ibn abd ibn abi yahya ya kasance yaqulu yana cewa ma katabtu hadisan qattu tunda nake ban taba rubuta hadisi ko kwara ɗaya ba sai dai in haddaci duk abin zan kafa hujja da shi na ƙala rasulullahi da sallama to da ka nake badawa kun gani shi wannan babban malami ne daga cikin malaman malaman biladun sha malamai suna cewa bayan rasuwar abin nan al-imam al al'auza'i abdurrahman bin abdurrahman bin amr eh abdurrahman bin amr abu amri al-imam al'imam al'auza'i ya rasu 156 ko da 57 157 to bayan rasuwarsa suna cewa babu kaman wannan malamin sa'id ibn abdul ibn abi yahya babu kamar sa shine ya zama malami wanda ya wakilci ya hau kujerarsa eh, to shine yake cewa ma ka tabtu hadisan qattu ce bai taba rubuta hadisi ko sau ɗaya ba sai dai haddace ga da wannan zamanin da da wannan zamani da zamanin su muke ai da mun shiga uku ko wa kana ash-sha'bi yaqul al-imam Amir bin ash-Sha'bi dai daga cikin tabi'ai shi ma yana cewa ma katabtu sawda'a fi bayda'a qat ban taba rubutu da bakar da a da bakar tawada akan farar takarda ba ko so daya walad ta'adtu hadisan sannan malami bai taba faɗin hadisi in ce ya maimaita mun ba min insani marwatai in ce masa ya maimaita mun sau biyu duk hadisin da aka faɗi so ɗaya na gama haddace shi in ji an yi wani sharahi da sha'ari da ka faɗi hadisi so ɗaya haddace shi bai taba cewa a maimaita mishi hadisi yi ai isnadin bai da tsawo ai yana cikin fa'idar matanin ne da shi amir yi tsakaninsa da manzo sama sauta ne mutum ɗaya ne saboda tabi'i ne eh, wani zubin zai yi wa ya zama mutum biyu ya zama kila ya karɓa daga wani eh, tabi'in da ya fi shekaru to shi kuma sai ya danganta hadisin zuwa da sahabi sahabi kuma ya ce manzo Allah sama ya ce to za a yi da matanin ai wannan ma maganar da kai malamai suna cewa wannan na cikin abin da ya sauƙaƙa musu hadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sanadi to amma waɗanda kuma suka zo daga bayansu su kuma akwai sanadi kuma an samu hafaza mahaddatan a cikinsu su kuma ya za ka yi da su eh? irin su al-imam al-bukhari al-imam al-bukhari alfahari ne a ce sanadinsa bai wuce mutum uku ba shi ne ake cewa sulafiyatul bukhari amma a sotari kai zauna a sautari za ka ga al'imamun buhari sanadinsa yakan kai mutum biyar tsakaninsa da manzon Allah sallama wani zubin ya yi ƙasa hudu amma alif sanad a cikin aljami'u sahih na al'imamun buhari to ne sulafiya wanda gabaki dai ba su wuce hadisai ashirin da wani abu ba su ne sulafiyatul bukhari haka imamu ahmad shi ma yana da sulafiyat Eh, yana da filafiyat nashi ma suna da yawa eh, al ya tattara su kuma ya musu sharhi mujalladi biyu tika ce kan mujalladai to kaga wannan da yana ciki sau daga kai ma da za a barka da zallar masani ai ya fi saukin hajja fiye da an an an an ko ba haka ba ne eh. yanzu da aka ce kowa nan mai kawo inda mala amalu bin ne ya fi kawo shi nan wai ba zai waye ba zai kawo inda ma hadisi inda mala amalu bin ne ya ce ba amma sai aka ce ka kawo shi yadda al-Imam al-Bukhari ya kawo shi shine farko a cikin Sahih al-Bukhari haddathana al-Humaydi qala haddathana Sufyan qala haddathana yahya ibn sa'id al-ansari qala haddathana muhammad حدثنا ibrahim al إبراهيم qala haddathana al-qama ابن وقال قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ذم سنة ونفتح قال الحميدي سوى سفيان بن عيينة سوى يحيى بن سعيد الأنصاري سوى محمد بن إبراهيم التيمي سوى في علقمة بن وقاص سوى في سيدنا عمر قال الشدة kaga sudasi ne wannan kuma shi ne hadisin farko a sayin bukhari to haka ne Allah ya sa kama waɗannan malaman da alkhairi in ka ji wani yana zagin su to shedan ne in ka ji wani yana kin su to iblis wallahi san su addini in su munafunci ka ji wannan falala ba yana faɗi ba a babin alfahari ba ne ba yana faɗi ne a babin karantarwa ga ɗalibai cewa su zama kasalallu wa masta'attu hadisan min insani marratayn shi ban taba cewa wani ya maimaita min hadisi so biyu ba wa qala aidan sannan a shabi ya sake cewa ma katabtu bai ba a qat وما سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي sai ban taba rubuta ban taba sa tawada a farar takarda ba in yi rubutu da sunan hadisi zan rubuta sannan wani malami bai taɓa faɗin hadisi in ce da Allah aka rama kallon a maimaita mun ba kai jarabawa ake a aji sai ta ce a maimaita maka fassara jarabawa su goma kuma sannan ka rika jin cewa kai daidai kake da su Hmm? yanzu ba a zamaninmu ba ne wancan mai wancan ya ce ce a ƙunar ru'amu wa ya suma uhu bakara eh, wa ya fahimu hindan sannan wa ya ruwi da amara wannan shine shugaban da ke kan duniya duka ya ce a ƙulu lahu zaidun wa ya suma uhu bakara ce ina faɗa masa ina cewa zai don shi kuma kawai sai ya ji kunnansa na faɗa masa ƙwaƙwalo shi na cewa batirun batirun sannan wa ya fahimu hinda sannan idan ya tashi fahimta zai ce ai na fahimci abin da ya faɗa hindi ya ce hindi ya faɗa lokacin da kunnen shi ke ji yana ji ana cewa bakar amma kuma a fahimta sai ya ci fahimtar sa ainihin da aka ce sai ce wa ya wuyi amra sannan idan ya tashi zai karantar da wani sai ce malamin mu na ji shi yana cewa amu kaga nawa matakai nawa uku ya canza su uku abu ɗaya aka faɗa mai zaidu amma sai da ya bi matakai kaga su ulistima su ulfani su ul'adai ga su'un alistima wajen saurare mummunan saurare yake da shi sannan kuma sai su ulfaha a wajen fahimta ya muna na fahimta sannan kuma sai ga su adayi da ya kashi zai karantar kuma shi ma sai ya muna na Allah shi kyauta bukari shi ne wa an ishaq ibn isma'il at-tariqani qala wannan babban malami abu yaqub kenan cikin malaman baghdad ya rasu 230 abbani qani qani yace qultu li jarir na ce wa jarir ibn abdul hamid na ce wa babban malami eh, jarir ibn abdul hamid akana mansurun ya'ni ibn al-mu'tamir shin babban malamin nan al-imam mansur ibn al-mu'tamir ya kasance ya kira kitab al-hadith bai su a rubuta hadisi qala na'am sai ce eh mansurun wa mughiratu yace da mansur ibn al-mu'tamir da mughira dukkanin su ba sa san a rubuta hadisi wal a'mash haka nan al a'mash kanu yakrahuna kitab al hadith duka waɗannan malaman ba sa san a rubuta hadisi sun fi san a haddace suna san a haddace hadisi ne ba a ruwaito ba saboda tsara hadda da kula da ita wa kana al-auza'i babban malamin sha al-imam al-auza'i abokin tattauna abokin su al'imamu abu Hanifin kuma yayin su al'imamu malik yayin al'imamu malik ne eh, a yana da gabaci a kansa ya rasu 157 bayan jiran manzan Allah su salama ku kusa al'imamu malik sai da ya rayu bayan sa shekara 20 da wani abu kaga ku ai akwai tazara ya ƙulu yana cewa kana hadal ilmu shay'an sharifan yace da ilimin nan wani abu ne mai daraja iz min afwahir rijali domin da in kana neman sa sai dai ka tafi wajen mazaje malamai su faɗa maka abin da suka ji su ma daga na sama da su su ma daga na sama da su ana da wannan nasaba akwai akwai annasabu ilmi annasabu ilmi hina ka lam yanqati nasaba ta ilimi ba ta yanke ba kowane ɗalibi yana jin yana da uba shi ma malamin shi yana da uba shi ma malamin sa yana da uba a ilimin ana an sani min afwajir rijal wane ya ji daga wane ya faɗa masa ya talaqawnahu wa yatadatarunahu sun kasance ya talaqawnahu suna haɗuwa da juna ɗaya ba ɗaya wa yatadatarunahu kuma suna yin bitar ilimi haka ake yi da sahabbai haka suke tabi'ai haka suke atba'u tabi'i su sa'al imam al-auza'i haka suke falamma fara fil kutubi zahaba nuruhu amma lokacin da aka rubuta ilimi ya koma cikin littafi to albarka da hasken da ilimin yake da su sai suka tafi wa fara ila ghairi ahli sai zama waɗanda ba su cancanta su ilimin ba zai suka zo suna ɗaukar littafi kawai sai su buɗe su karantar da kansu shi ke sai su zama mutane bala'i shi ke kawai ɓul sai a ga mutum ya ɓullo saboda ka karatun shi na farko sai ya zage duka malaman garinsu duka tas ya zage sarakuna ya zage shugabanni ba wani mai mutunci a wajen shi kuma yana karanta karatun karatun na jan shi wallahi akwai su suna nan da yawa a wannan zamanin namu ya zage mutane kan kuma yana ɗauka cewa ba yadda zai ya karantar da addini da sunan mazan sama sai ya zage mutane sai ya ci mutuncinsu sai ya faɗi abin da ba haka yake ba sai ya faɗi abin da zai da ilimi a kansa waɗannan su ne ɗalibatul kutub ɗalibatul kutub nan, ɗaliban littafi ba su karɓi mabadi ul'ulum daga malamai ba mutumin da ya karɓi ilmoman ƙasa-ƙasa daga malamai kana jin shi za ka gane shi in ka san me ake cewa karatu in dai mutum ya yi karatu a gaban malamai ba ana cewa mutum fa zai mutu a gaban malamai ba ne ba a nufin haka ana nufin mabaji ul'ulu al'ulumul awwaliya usulul ilmi to dole ka karba daga malamai shi ke in aka yi an buɗe maka wata ƙofa ce ƙofofi masu malamai suke buɗe ma ƙofofi masu albarka shi kenan sai kai ta shiga kana nausawa cikin biranen ilimi amma idan ka ce da kanka za ka buɗe birnin nan ka shiga to wani zuwan ɓalla ƙofa ake yi kuma ba ɗan ta'adda ke ɓalla ƙofa haka nan kawai ka zo ka ɓalla mutane ƙofa kwararra wanda akwai matsala a ciki to ko magana ta Limamin auza'i tana da girma ya ce da ilimin ne yana da daraja kafin ya shiga cikin littafi amma yana shiga littafi mutum zai je sai littafi da kansa shi ke kuma ire-iren su ba a musu gyara su ɗauka ya za ka ba za a maka gyaran na hau ba ni mamaki nake wai ba za a mutum gyaran na hau ba duk wanda ya ja baki ba daidai ba a gyara mai haka ake yi a zaure ai akwai malamin mu na sha faɗa muku kana jin baki sai ya ce wane da girman ka da kajiya ce da girman ka wane to kajiya baki ba daidai ba ke sai ce da girman ka hmm? can sai ce a kula da luga a kula da luga a kula da nahau kuma kana duba ta sake duba zai ga ba daidai ba in ko ka ce haka aka rubuta a littafi to kafa kowa ne ce ina amfanin nahawun da kake yi sai ce gaddawa za ka biyewa shi yana cewa wai duk waɗannan littafan na zaure su zuhu da suwaye suwaye duk gaddawa ne sakai yi kwafin shi gaddawa ka kake bi ko ya maka tambaya sai ka koma irin ɗan fassarar na ta gefe da ake makala sai ka ɗauko ce me ka za sai ka ɗan leƙa ka taso amsa to shi ma laifi ne gaddi zai ma fassara gaddi akwai tarbiyya a cikin irin waɗannan abubuwan da mutum yake samu wanda aka haramta masa karatu a gaban ire-iren waɗannan malaman to Allah talla an haramta masa alheri da yawa kuma zai gane haka da kanshi sai zai mukabara ya san yana da matsala amma ya rika nuna shi zai da matsala amma ya san yana da matsala Allah ganar da al'ummar وعن يحيى بن سعيد دقا بالضمان يحيى بن سعيد الأنصاري ما لم الإمام مالك رحمة الله عليه ما لم ما لم الإمام مالك ما لم سفيان بالضمان لمين دقا شما لمن تابعي تابعي متقيتا بايا تكم من يا domin su tafi wani zubin kun ga anan hadisin abin nan hadisin innamal amalu bin niyyat tabi'ai biyu ne a saman muhammad bin yahya abin nan muhammadu bin ibrahim al-taimi da kuma alkamatu bin waqad al-laifi to shi ma yana cewa ma a jaraktun nasa ya habunan hadisa hatta kana al'ana hadisan ƙala walau kunna naktubu laka tabtu min ilmi sa'ilin wa riwayatihi shay'an kathira yace yace a jaraktun nasa ya habunan hadisa yace wallahi lokacin da na riski mutane to na riski su ya habun alhabibu suna jin tsoron su ce annabi ya ce kafin mutum ya buɗe baki ya ce maka ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama yana jin girman abu saboda girman wanda zai faɗi sunan manzon Allah sallallahu alaihi da kuma danganta masa abin da zai faɗi ka adraktu an-nas yahabuna al-haditha hatta kana al-ana hadithan har sai da yanzu hadisi ne zama sabon abu fil kawai mutane ba sa shayin kawai shi ce nan tun kawai shi kala sallallahu alaihi sallam kawai shi ce nan annabi ya ce baya jin komai yadda ka san zai faɗi cewa wani ƙanin shi yi magana in za ka faɗi magana da ƙanin ka ya faɗa kana girma mata ko ɗanka kawai baya jin komai قال يتي ولو na نكتب da mun kasance muna rubutu an ba mu daman mu yi rubutu lakatabtu min ilmi sa'id wa riwayatihi shay'an kathira wallahi da na ruwaito daga cikin ilimi da kuma riwayar sa'id ibn al-mutajjib abu mai yawa nan sa'id yaqsidu sa'id ibn al-mutajjib yana nufi al-imam sa'id al-mutajjib shi yake nufi yace da a ce muna rubutu a lokacin to da mun na rubutu abuwa da kaga makarantar ta yi musayyib ba a rubutu shi ma shi ma kana min man yakrahu kitabat alhadith illa hifzahu hadda kawai in ba za ka hadda haddace maka ban makaranta zunubi ne a ga mutum da littafi wa an ibrahim daga al'imam ibrahim ibn yazid an-nakhai ɗaya daga cikin malaman kufa mun yi batunsa a baya Ƙale ya ce la taktubu fatattakilu kun gani ko kan yi rubutu idan kuka zama kuna rubutu to za ku shangale za ku ka shangale za ku dogara da rubutun saboda mutum zai ce aina rubuta ba zai haddace ba eh. amma idan ka haddace shi ce ka ɗauki rubutu a matsayin baka amma ka haddace haddacewa أي حدى تاي وابن حزم غانا حدى تامة رانا حدى تامة رانا ده مقب تنسى يدانيس يمسع مصر ده ردي هو جيسي فهدكو أكجي أكتنا ولا يبغاني فوتا هو تكدى إيبي كتلك إتبا تو كتوكا بيد حدى shine yace fa in tuhriqu al-irbas lam tuhriqu ma hawa al-irbas bal huwa fi sadri yace kuna tsammanin kun kona takaddu to ai ba ku kona abin da ke cikin zuciya ta bana ilimi to shine ya shige rubuta al-muhalla bil arha to sai da gobaran nan wannan kone wanda ta fanta bayyana a cikin littafin nan ai ita ce ma gabaki daya baya sassautawa kowa baya ɗaga kowa kafa sakamakon wannan kuncin amma kaga hadda ta taimake shi an ba da labari a imam al iya ne ashifa ya je wajen wani abokinsa sai ya tarar da shi ya rubuta wani littafi sai ya ce sai ya ba shi ya ce duba yana duba sai ce ka wannan littafi na ko ai littafi ne mai kyau ka bani bane in je in karanta ce wallahi ni da wani kofi ba sai shi ni da wani kofi sai shi ya ce a habawa ne ai ka san ina da kula da littafi insha Allah zan je zan zaka zan da maka da yadda ya tafi gida ya tafi da daddare fara karatu da sunan sai ya har sai ya gama karanta littafin matar shi ta leko yi banza da ita ya ci gaba da karatun shi ta sake leƙowa ta leƙo ya kai su bakwai sai ta tafiyar ta ta shi a zuciya safiya na yi ya tafi masallaci da asuba sai ya dawo masallaci da asuba ya makarantar makarantar da mutane yana dawowa ya zo bakin gidan shi sai ya ji wani ƙanshi na tashi da ya shigo gida sai ya ce a ah, wai wani abu ake toya mana ita ce kwarai da gaske ai za ka ga abin da ake toyawa zan kawo maka yanzu yana zuwa sai ga ashe wannan littafin ne ta sashi abu ta kona yace littafin ba fanawa ne tace ni ne kamun jiya da daddare ce sakamakon abin da kamun da daddare ne jiya shi nan, alimamul imamul qadi zai zo ya zauna ya ji sai to sai fara rubutu wannan littafin da ya karanta jiya yana rubutu yana rubutu yana rubutu yana rubutu sai da gama tas sai ya tashi ya hada sai ya kai wa abokinsa sai da sai ya ba shi labari ya ce kaji kaji abin da ya fara amma dai na yi iyakar bakin kokari na in dawo da shi da Allah ka duba ka gani ko ya cika wallahi yana duba ya ce ba abin da babu a ciki to kace hadda kace hadda ƙarya ce to shi ne waɗannan a mutane ne na daba wa an al-fudayl ibn amr qala qultu li ibrahim al-fudayl ibn amr yace na ce wa malamin mu ibrahim ibn yazid an-nakhai inni ataituka wa qad jama'atu al-masail akramaka makalla, gani na zo wajen ka na tattaro wasu mas'aloli na ilimi fa idza ra'aytuka ka annama takhtalisu minni wa anta takrahu al-kitabata to amma sai in ga idan zo wajen ka sai in ga kana ta sance mini kana ta kukwabci kana ta kakkauce mini wa anta ta alkitabata kai ba ka san a rubutu abu qala la alayka fa innahu qalla ma talaba insanun ilman illa atahu Allah minhu ma yakfihi wa qalla ma kataba rajulun kitaban illa takala alayhi haji yace la alayka yace kaka damu da nake da wannan abin da kaga ina maka ina maka tarbiyya ne fa innahu qalla ma talaba insanun ilman so kaɗan ne mutum zai nemi ilimi ya haddace shi illa atahu Allahu minhu ma yaqtihi face Allah ya bashi abin da zai ishe shi in dai kana haddace ilimi wa qalla ma kataba rajulun kitaban amma kaɗan ne mutum yake rubuta wani abu rubutu illa takala alaihi face ya dogara da wannan littafin zai ce ai ina da shi bari ba sai na haddace ba in an tashi zan duba sai a samu matsala qala abu umar al'imam ibn abdulbar abu umar annamari ya ce man kariha kitaba da ilmi innama kariha huli wajhaini kun kunji ko duk wanda ka ji ya ce ka ayi rubutu a cikin magabata to dalilai biyu ne suka sa yake ayi rubutun ahaduhuma alla yuttakhadha ma alqur'ani kitabun yudaha bihi ka a haɗa wani littafi ya zama matsayin sa da alqur'ani wannan ita ce e, shi ne dalilinsa na farko sanihi ma dalili na biyu wani Allah ya tattila alkatibu ala ma kuma kada marubuci ya dogara akan abin da ya rubuta ya daina hadda fala ɓazu fa yaqilla alhibbu kun ga maganar da muka shafa ne ko sai ya zama mutum zai rubutu sai ya hadda sai ya zama hadda ta karanta a tsakanin ɗaliban ilimi da malamai kun ji dalilai da suka jawo malamai magabata ba sa san a yi rubutu amma babu wani dalili bayan wannan wannan su ne dalilan kar a haɗa wani littafi da alƙur'ani wani ya ji wani littafi matsayinsa ɗaya da alƙur'ani na biyu kada mutane su zama ba sa hadda su zama sun dogara da rubutunsu mutum ya ƙi haddace abu sai ce ai zai koma ya duba a littafi shi kenan amma daga baya da malamai suka ga tabbas hadda ta samu to suka ba da dama cewa a ta rubuce-rubuce ta albarkar wannan kuma rubuce-rubucen ne Allah maɗaukakin sarki ya dawon mana da wannan ilimin daga baya nema ya zama kuma rubutun yana cikin abin da aka so domin malami babu abin da zai dawwamar na iliminsa sai da littafi yanzu ga munan muna tattauna da ibn abdulbar shekara da shekaru yau rabon shi da duniya wajen shekara dubu shekara dubu ba wasu yan wasu abubuwa amma ga shi yanzu kamar a cikin ne yake yana mana bayani kun ga albarkar rubutu ce wannan sau da haka nan magabata ba cewa suke ka'a rubutu ba kun ji dalilin da suka jawo suka ƙi rubutu amma bacin haka to ba wani domin mazo sama da kan shi ya sa an yi rubutu annabi sama ya sa an yi rubutu yana da katabatul wahayi yana da marubuta wahayi ya rubuta wasiƙu an aika ga manya-manyan sarakuna na duniya domin gayyata su zuwa ga musulunci duk wannan yana nuna ne yana nuna ne shi sa al-khatibul baghdadi rahmatullahi alai saboda waɗannan nasosan da asasan na kin magabata game da rubutu shi kuma sai zo ya rubuta littafin sa taqyidul ilm taqyidul ilm wato taskace ilimi rubuta ilimi shi ya rubuta littafinsa akan mahimmancin rubutu irin su asuli su kuma suka zo suka rubuta littafi akan alhab bayan sa ba da dadewa ba rubutu akan ƙa'idojin habdu da tarihin rubutu a duniya da mahimmancin rubutu a musulunci da kuma yadda ake koyar rubutu wannan yana da tasiri mahaddace kada mu manta da dalilin da ya sa magabata suka ƙi rubutu ba sun ƙi bane kawai saboda son zuciya ko kuma wani abu na hana ilimi Allah shi taimake mu Allah ya ba mu hadda Allah ya hadda mai ƙarfi kuma Allah ya ba mu rubutu kyakkyawa kuma Allah ya ba mu aiki da abin da muke karantawa muke kuma rubutawa wallahu a'lam